بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غبار تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta goma sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai lissafin nasara yau muna ashirin da uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida idan ba kuma ta ba muna cikin suratul ma'ida za mu ga mun dan kara mintuna akan lokacin da ya kamata mu fara karatu zo muna zangoro inda ɗaruruwan mata suka taru muka je aka yi musu wa'azi daga nan kuma muka nausa muka tafi matazu rod can masallacin sheik ishaq yunus inda mata kana iya cewa dubai suka taru saboda irin taron da na gani na mata nake cewa a ranar babu shakka na yadda mata su fi maza yawa a duniya Allah ba ya ce shi ya da. sallar azhar a masallacin ba sai yaushe ake waiwa ce a ɗauke wa maza tana su nemi masallaci mata sun yi mamaya to bayan mun taso muna kan hanya kamin na isa gida ana rama yake kira na yake gaya bar kuma akwai shugabannin wasu ƙungiyoyin mata masu da'awa da taimakon marayu da aikace-aikace na alkhairi masu yawan gaske su kuma shugabannin ƙungiyoyin su kuma sun ranka ya suna gida suna jira da ita daidai sanda za mu gama tattaunawa da su sun zo da matsaloli manya-manya muhimmai ina sallama su kuma sai ga wasu manyan doktoci daga jami'ar Ahmadu Bello Zaria kuma kuma sun zo da wasu muhimman lambara da dole za mu sake sabon zama mu zauna mu tattauna suka kan suka ce malam za ku ce tafsiri mana ce Allah ya da mu fi domin tausaya maka muna addu'a Allah madaukakin sarki ya karba to wannan shine dalilin da yasa muka dan gara mintuna ba mun kwanta kusa da amarya bane Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ba ga dole inda muka fara ya تبلغ ما أنزل إليك من ربك نعم. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين الله مدرسة تركي أنا مقالة أهل الكتاب yana magana da ahalin kitab Allah ya ce so ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi me za ka ce musu ka ce ya ahalin kitab ya ahalin kitab ya koma wuta littafi lastum ala shayi ba su kan komai na addini ba ku kan komai na addini hatta su ke mun taura sai idan kun tsaye da taura wal injil da linjila wa ma unzila ilaykum min rabbikum da abin da aka sauka muku da wajen ubangijinku menene ake nufi da tsaida abu malamai suka ce shine al-ihtiyadu bihi ala ahsal wajen. idan ka zo da abu ta fuska da tafi kowace kyau sai a ce kai ne ka tsere shi shi yasa sallah ba ita Allah yake cewa ku yi sallah sai ce ne wa aqimu salata wa atu zakata sai Allah ce wa aqimu salata ku tsaya da sallah zaka sai aka ce wa atu zaka ku bayar da zaka amma sallah sai aka ce ku yi me ku tsaida ta me yasa aka ce a tsaida ta saboda ita sharadin a karbe ta shine ka zo da ita a fuska cikakkiya ka zo da ita a cikakkiyar fuska idan ka zo da ita ba a cikakkiyar fuska ba haka za a tattara ta kamar yadda ake tattara ba a jibi gushin ka ta Allah ka ba mu yi matsayi da sallah to kenan su tsaye da taura, su yi aiki da hukunce-hukuncen da ke cikin taura a cike ba tare da sun toye wani abu ba su tsaye da linjila ne su yi aiki da hukunce-hukuncen da ke cikin linjila su farlanta farillan da ke ciki su hannu daga hane-hanen da ke ciki su aikata umurce-umurcen da aka ba da umarni a yi bisa kuma fuskar da Allah maɗaukin sarki ya su yi idan suka yi wannan shine sun tsere da ne sun tsere ne linjila sai aka ce wa ma unzila ilaykum min rabbikum da abin da aka sauka muku daga wajen ubangijin shine menene shine alqur'ani mai girma wasu malamai suka ce a duka littafin da Allah madaukakin sarki ya sauka sun shiga ciki me ake nufi da aka ce su tsere a taura a cikin a taura akwai umarnin su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ce su tsere da injila a cikin linjila akwai umarnin su biwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai za su tsaye da attaurar su tsaye da linjila to dole za su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin an siffanta wa yahudawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce alladina atainahumul kitaba ya'rifuna alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi wato yahudawa in sun zama zan Allah sallallahu alaihi wasallam sukan gane shi fiye da yadda in sun ga ɗansu da cikin su za su gane shi yadda za su iya gane ɗansu da cikin su haka suka gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu salam yace wallahi na daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gane wannan annabin Allah ne fiye da yadda in ga ɗana da na haifa zan gane shi taurin kai ne kawai da tsiya yasa yahudawa suka imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunan nasara Allah yake to matsar ba ku da waɗannan ba to ba ka ba ka son wani abu da addini Abdullahi dan Abbas yace Yahudawa sun yi suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce me zaka ce akan Musa yace annabin Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aika shi da shari'a sai suka ya isa haka to shari'ar nan da yazo da ita Musa ya shigo ba sai mun bi ka ba ba dai kai maka idan cewa annabin Allah ne manzo Allah ne ya zo da shari'a ba Allah da ba da shi sa Allah ya saukar da wannan aya aka ce ai inda za su kuce da attaura da gaske ku yi imani da annabi Musa da gaske annabi Musa ya ce annabi Muhammad zai zo ni zo ku imani da shi annabi Isa ya ce annabi Muhammad zai zo ni zo ku imani da shi ashe da kun yarda da abin da ya faɗa cikakkiyar yadda kun yi aiki da littafin da ya zo da shi cikakken aiki da kun yi imani da manzo Allah ko da ba yi imani da shi ba da kun yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine hatta tukimu taurata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum sai Allah ya ce wa yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra abinda aka saukar maka daga wajen ubangiji ka shine alqur'ani mai girma ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maimakon ya amfani wa'annan yahudawa zai ma ƙara wa da yawa daga cikinsu mai kangarewa da kafirci zai ƙara musu mai zai ƙara musu kangarewa da kafirci shi yasa malamai suka ce qur'ani kamar ruwan sama ne kamar menene ruwan sama ruwan sama in yanzu yakan gama duniya kamar yadda qur'ani ya karanta shi gaba da duniya gaba daya to amma ku lura da wani sirri a cikin ruwan sama idan ruwan sama ya sauka kan mangoro sai ya ƙara wa mangoron zaki haka ne in ya sauka akan lemun zaki sai ya ƙara wa lemun zaki in ya sauka akan ayaba sai ya ƙara mata zaki me yasa ya ƙara wa lemo da mangoro da ayaba zaki saboda annaito din su dama masu zaki ne Tun tunda annaito nasu masu zaki ne sai ya ƙara musu ne to amma idan ya sauka kan lemun tsami zai ƙara wa lemun tsami zaki me zai ƙara wa lemun tsami tsami zai ƙara wa lemun tsami me yasa ya ƙara wa lemun tsami tsami alhali ya ƙara wa mangoro zaki amma shi lemun tsami sai ya ƙara masa tsami da ya sauka akan ɗata ya ƙara masa ɗaki da ya sauka akan ya ƙara masa. an gane karatu to qur'ani ya sauka kanka ya samu zuciyarka tana da kyau sai ya ƙara maka imani ya ƙara maka kyau ya ƙara maka kusanci da Allah amma idan ya samu zuciyarka ƙeƙasassa a bushe ba Allah a ciki kai kugu ne kuma mugunta ka sa gaba to ya karanta maka Qur'ani ma ka wata damar mugunta za ka kara ba za ka iya gaba shine wala yazidanna katira minhu ma unzila ilayka min rabbika ubyana wa kufra da yake zuciyar su gaban laifin tsami ne to Qur'ani tsami zai kara maka ji Allah da yake zuciyar su daci take da shi me zai kara maka daci zai kara mata da yake zuciyar kafirci ne da shishigi da wuce gona da iri a ciki to shi shigi da wucin gona da irin qur'ani zai kara musu amma mun ce adalci da qur'ani bai ce gaba da yanzu ba sai ce kasiran minhu kenan akwai yan kadan na kwarai ko ba yan kadan na kwarai kenan ba za a rasa yan kadan na kwarai ba wannan shi ne adalci na addinin musulunci sai Allah ya ce fala ta'ata 'ala al-qawmil kafirin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk bala'i da kaga yanzu zo to kaka kafirai kaka bakin karka yi ne karka bakin saboda bala'i ya zo kan kafirai wannan kalmar fala ta'ata tana nufin fala ta'ata kada ka yi ne kada ka yi bakin ciki malamai sun ce asalin kalmar an samo ta ne wato daga alifun ya'un sinu su ne madda da aka haɗa ne aka haɗa kalmar da ita sai dai aka samu ilal idan aka samu ilal yakan sa alifin ya koma yawo ko yawo ta koma alif ko ta koma wawo wanda a wajen malaman larabci akwai abin da ake cewa ilal to idan aka samu wannan ana iya samu ta jikin shi yasa suka ce kalmar aisa a ya ata sai a ce atani yadda kalmar take zuwa ke malamai sun ce wannan maddar ta zuwa cikin alkur'ani mai girma a wurare guda huɗu kuma duka ma'anar da ke bayarwa shi ne kada tana ba da ma'anar bakin ciki tana ba da ma'anar me tana ba da ma'anar bakin ciki wuri na farko da kalmar ta zo shi ne a cikin suratul araf bayan an halakar da mutanen annabi shu'aibu sai qur'ani yake fatawalla anhu fatawalla anhum wa fatawalla anhum wa qala ya qawm قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين daidai da fata walla ne akwai mai wata walla wannan fata walla kamar yadda Allah na karanta na'am ya mutu wa yanzu Allah ya halakar da su mutanen wa annabi shu'aib yanzu ga gawawwakin su dan bincik a cikin gari Allah ya darka ke su gaba daya to sai zo yana yau gawawwakin wa'azi ka'ida ce ta annabawa in yawa kafirai wa'azi sun ki imani Allah ya alaka da su zai yau gawawwakin wa'azi shine abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada manya-manyan kafiran badar wajen su saba'in manya-manyan kurai shi a duk aka kashe su Utbatu bin Rabi'a ana aka kashe shi shaiba ibn rabi'a a nan aka kashe shi abu jahil a nan aka kashe shi fir'aun hadhihi al-umma in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yara kanana ne suka kashe abu jahil yara kanana abdurrahman bin auf yace ina tsaye a cikin ruwan yaki sai na yaro da ke gefe na dama da na duba sai na yaro ne kare na duba hannu na yaro ne kare yace sai ne dama na fi son wasu mu zaɓin zarkaci na ta dauki ba da ke gari. to amma yara ƙanana in aka faɗo ya zamu da wanda suka faɗo da in ce su zan ji ko da kai ai to amma tun da na annabi ya ji dole tsaya wai ya ce ina sai ɗaya da ke gefen dama sai ta taɓa da na kalle shi sai ce ya am ya kai babba ya ce tun da na gane yaro yana da tarbiya ya ce a tarihi alifu a baja ka san abuja ne abraham ya ce ina eh, san shi me yasa kake tambaya yace inna ummi kanat tukhbiruni annahu yu'zi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace uwa ta a gida kullum tana gaya mun cewa Abu Jahil ba mai cutar da annabi kamar shi shi yasa na zaro ta kubi da shigo wannan yaki dan shi kadai zo yace kamin da shigo kuma wa a ahatu nafsi nayi wa Allah alƙawari idza laqitu inda na ido da Abu Jahil la yufariqu sawadi sawadahu hatta aqtulahu aw uhlaka duna yace ba za mu rabu ba irwa ta ba za ta rabu da irwa ta ba sai dai ya zama ko na kashe shi ko shi ya kashe ni amma ba za mu haɗu dukan mu biyu mu koma gida ba ɗaya zai koma gida ko ni ko shi ya ƙara kallon yaron da kyau ashe yaro ne da gari abokin tafiyar mai yana nan tsaye yaron da ke girma mushi ma sai kara taba shi ya ce ya bafa ka san abu jani sai jirin wacce tambaya ya ce na san shi me yasa kake tambaya ya ce uwa ta kullum sai ta gaya mai sharrin da abuja ne yake kullawa annabi saboda shi kare na fito kuma har muka yi da da shi to ko ya mutu ko ya mutu saboda haka ni abin da nake so kawai ka nuna mushi arabin aure ta kujira zan da su yana da sai ga abuja ne kan rakuri ya zuri mai ne da wasu mana yana tare da musulmi dama da hagu ga wani sojojin ƙurayshawa matasa da masu sun kewaye shi da ana siffanta shi abdurrahman bin awila siffanta shi sai siffanta shi da wata kaya wata bishiyar kaya wata kaya ke rubuce ta haka tsinin masu da suka kewaye abuja ne ke a wannan lokaci babu wanda ya isa ya ce zai iya ƙarisawa inda yake yace amma ina hango shi sai nuna wa idan yara nace haza sahibu kuma ga wanda kuke nema na yace wallahi kamin na rubuta baki wa inda yara sun fita da gudu daga kubbar su kamin yaran su tafi yace na tambaye su sunan su kai ya sunan ka yace wahal kai ya sunan ka yace mu'awwal yace da wayannan yaran suka isa mu'ashi ya fara isa an kewaye abu jahil ba yadda zai isa amma da yasa sa takobin sai kutsa tsakanin waɗannan sojoji na Qurayshawa yayi dauki ba dade yayi operation yayi operation da ya ja da baya sai ga fili ya fara zuwa ya dawo ko second time. ya shiga ya kutsa yayi aiki yayi operation yayi operation da ya dawo daga baya sai ya ga fili ya gudu har ya fito ya fara hangen Abu Jahil da ya dawo na uku kamin ka ce mai ya kiyar wurin gaba daya yana isa wajen abu jahil yana kan rakuni shi yana kasa bai da zai daga waya tare da abu jahil ya rasa mai zai tsara ya ga kafa abu jahil kawai ita ce mafi kusa da ya daka tsalle ya samu abu jahil ya tsare shi a kinya sai da ya tsara tsauka da nama da jijiya da daddakashi da kashi da da ya gutsura kafar kafar ta tashi a sama ikirama ibn abi jahal a lokacin bai musulunta ba yau kunar bakin wake ya taho ya sari wannan yaro a hannu sai da ya sare nama da kashi ya zama jijiya da fata ce ke da hannu hannu yana biyu kamin nan mu'awaz ya iso har ya isa kan abu jayi da ya saro shi kawai sai ga shi mu daga kalla wayannan yara guda biyu suka karta shi bayan sun kashe shi suka tafi da gudu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne na cewa ana katar su a baji hali ana katar su a baji hali ko wanne na cewa ni na kashi Abu Jahil na kashe Abu Jahil annabi ce kai ka wata gobin ka gari da duba ga jirin Abu Jahil yace kai ma kawo ka, ya ga abuja Abu Jahil yace kila kuma ka tada ku biyu ku ka a lokacin ya kira Abdullahi dan Mas'ud yace je ka gano mun gawar Abu Jahil Abdullahi dan Mas'ud ce da rinka yawa, can da same shi malam azabi a kasa tari guda kamar tari kasa saboda girman sa yace sai da tattaka na hausa man gawa dawa Allah ya masa wannan siriri ne mai karamin su. dan siriri mai ne mai karamin jiki shi yasa wata riyar da kama wata zira a wala sabai suka rika kallon kama suna dariya saboda kama ta yi siriri da yawa a dan ya kalle zai ce dariyar mai huce yi wannan yan siriri ya kafar ta abdullahi da masaudi suka ziyara sunan lakalin kama ta yi siriri da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasiri ne da kafar ranar tashin alkiyama idan aka dora ta akan zikiri sai ta fi duka kudu da bayan ya hauka Abu Jahil Abu Jahil ya ji hauka shi a ce bai ƙara sabuwa da ɗan saura saura a lokacin da yi biliki biliki da ido ya bude ya daga kai ya gawa ne ne sai ga Ya ce da Mas'ud yace laqad taqaita murtakan fa'abar ya ruwa ruwayi ruwayi da zanar ce hakika kamo abun hawa mai wahala hawa ya ke dan kauye mai kiwo tubai wai hanyar yanzu kuma bai gama sai ga saka bata kare wai hanyar yanzu wai yaro wani gara wato wai ra'il garan ba wai sai yi tafsiri shi yaro wani gara wato akwai wani rani haka Abdullahi dan Mas'ud shi ya gudu lokacin Abuja da ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya miƙa masa annabi ya kalla ya ce Allahu akbar ha za haza fir'auna hadhihi al-umma wannan shine fir'aunan wannan al'umma amma dai an gaba bayan fir'auna ko ba ga bayan fir'auna ba an gaba bayan fir'auna wannan al'umma umayya shine wanda ya rinka azabtar da bilal ya kwantar da shi akan yashi a dauko duki a daura mai yashi ya dau zafi zaka idan ba shayi da yake an danne shi da duki ana duka yana sai ka kafin cewa Allah Muhammad shi ko Bilal yana cewa ahadun ahadun fardun samad la walidun wala walad ma lahu kufuwan ahad ana cewa ya kafin shi na karin da kalmar tauhid ya Allah karshe sai na bakar ce shi ya shi yanzu an zo fagen daga ha umayya kai ba ka zo umayya ibnu kala wanda shi jimai mai arziki makiyin Allah makiyin arziki makiyin addinin musulunci da ya ga wuta ta yi wuta umayya yana zagaya hadisi Abdurrahman bin Auf ya ɗebo wasu masu da wasu turki haka a matsayin ganima ce kai watsar da wayannan ka kama ne ya ka san ni mai kuɗi ne zan bashi kai da yawa zan biya ce zubar da wayannan kama ne ne fursunan yau ga shi shi da kansa yana neman wasu kama shi lalle wuta ta yi wuta Abraham bin Abi watsar da sulke da ba su yace na babban kawo ya daura masa iya ya fara jin zai je wajen Allah sai ga Bilal Bilal yana ganin shi yace ra'sul kufr umayya la najawtu illa ja yace kafirci yana da kai in ba baka gutsura kan ma'aikin banza kai to kan kafirci ne umayya in ji Bilal yace in kaga ya koma gida to ni na mutu Abdulrahman yace kai dakata fursuna na ne da kawo bilal zai fara kafara kame a harba wasu matasa an sa sun zo sai aka rubo da gudu kuma ya ce ku fafita da gudu Ƙarshe aka fara gudu ya ci haram ɗan nema ya yi shi ƙeƙe yana gudu shi ne gudu ya gagara can ya tuntuɓe ya faɗi sibilan suka yi tare da matasa abdurrahman bin awo yana cewa fursuna na ne ya kwanta akan umayya dan kar kashe umayya ashe ta kasa suna ta gungu da takobi sun huda dubi da hanji da kirke da saifa da da da Sanda gaban zai duba ganin da yake faruwa ashe Allah ya tafi bazan. Ya tafi inda gida ke yaya. Abraham bin Abi ta ce miki ya shiru ya ce Allah ka gafarta wa gida. Ni ma suna da 'yan abubuwa da da tattaro da farko an sa da kuma. Kuma shi wannan ga yadda aka kada. haka manyan arnar da suka matsaya musulunci nan ba su saba'in duk na an kashe akwai wata rijiya tsohuwar rijiya da bai ci zuwa zuwa gawo yana haka aka rinka jawo gawo wakil su ana zuwa sai da aka shiga kalibu Bada, maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai yazo zai musu wa yazo ya kalle shi sai ce ya sada ta ƙurai. ya kuma manyan ƙurai shawa waɗanda kurewa da dawa ne abinda kuka faɗa shi kadai za a yi a baka abinda ba ku so ba wanda ya sai mun zo da musulunci kun ce ba ku yadda da shi ba mun ce ba dole ce ku yi ba mu kyale mu mai kun ce ba ku yadda mu ba mun bar muku garin ku mun ce bari mu tafi wani gari mai kun ce a garin namu ba sai ku biyo mu ko halaka da Allah ya mana alƙawari zai taimake mu inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan annabi ya ce mu mun samu abin da ubangiji mu na yi mana alkawari in mun kara da mu zai ba mu nasara gashi mun kara da komai mun yi nasara alkawarin Allah ya tabbata to kuma akwai alkawarin da Allah ya shi shine zai kaskantar da ku zai kunyatar da ku ya wulakanta ku sannan ya wuce da ku jahannama yaya alkawarin Allah kuma ya cika muku annabi yana mutuwa sai na umar ya zo ya ce ya rasulullahi innahum mauta bila ruh innahum ajsad bila ruh yace wayannan gawoki ne ba da yawa ya manzo Allah ta rafa ya yawon gawa magana manzo Allah ya kalli shi wannan wallahi nafsi bi yadihi ma antu bi asma lima aqulu minhu na rike da Allah da zai nake hannunsa ku da kuke raye ba ku fi su cin abin da nake faɗa ba hali wannan shine wa'azin da annabawa ke wa kafirai idan sun yi faɗa da musulunci Allah ya harkar da su to shi yasa annabi Shu'aibu yanzu fa tawalla an sai juya ga gawoki yana ga gawoki mutanen sawani yace ya kawo ya ku mutane na laqad amlaktukum risalati rabbi hakika na isa muku da sakon ubangiji na wa nasahatu lakum kuma na muku nasiha amma ko ka burce gashi wallahi ya halaka yace wallahi ban da bake ci yace a to nami fa kaifa asa ala qawlin kadirina me yasa yi bakin ciki akan mutane kafirai makiya Allah makiya manzo Allah makiya musulunci Allah ya halaka da su bakin ciki me zai to kun ga fa kaifa asa ai wacce kalmar ce ko ta fala ta asa ina ba ta gane ina ce wacce kalmar ta ne fala ta asa sai ce fa kai fa asa ala qawmi kafiri wuri na biyu da Allah madaukin sarki ya amfani da kalmar shine a cikin suratul ma'ida bayan Allah madaukin sarki ya tura annabi Musa da bani Isra'ila ya ce musu je su yaƙi jama'ira, to akwai abin da ya faru da yake mutakabbirai da Yahudawa eh wata bakar magana suka faɗa wa annabi Musa qalu ya Musa inna lan nadkhula fiha ma da fiha abadan ma da fiha lan nadkhulaha abadan ma damu fiha فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون لأن موسى قال رب إن نفسي وأخي وافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Tidak boleh dia sudah kepada suka ce ya Musa ya kai Musa wallahi dan da kula ha abada ba ya ya har abada ba za mu shiga wannan garin ba ya zaka ce mu je mu yake su mutane da karfafa ga su da makamai ka ce mu je mu auka musu nan da kula ha abada ba za mu suka ce fa har anta wa rabbuka baqatila kai da ubangiji ka mu je mu yake inna hamuna qayyim mu kan muna nan ba bi tsawo daga daga inda ka ga kan kaji sharri wannan fa sahabban annabi Musa ne ku kalli haɓar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abada su nawa su mutum ɗari uku da wani abu da goma sha uku ha kafirai sama da mutum dubu kafirai da makamai su ba wadatattun makamai sai makamin da matafi ke wa ba da cikin yaƙi su fito kafirai da dawakai ba su da shi duk da za a tafi abun hawa ba ta kiri ake yi mutum uku rakuni daya da za a je yake mutum uku rakuni daya annabi da shi da sahabbai guda biyu suke hawa da rakuni daya in wannan ya hau biyu na tafiya da kafa tsanci kilomita ɗaya ya sauka ya sauko wani ya hau in annabi ya hau aka kilomita ɗaya ya sauko ɗaya sahabin ya hau in an ƙara cin kilomita ɗaya ya sauko ɗaya sahabin ya hau in an ƙara cin kilomita ɗaya ya sauko sannan annabi ya hau da haka aka ji bar da shi maza Allah ya tara su yana shawara da su ga rundunar tana tinkara mai azami ba abin da muka fito yi bake yana ashiru alayya ayyuhal jama'a ashiru alayya ayyuhal qaum ko ba ni shawara sai da Abubakar ya miƙe yin jawabai yin jawabai yin jawabai annabi ce Allah ya maka albarka jawabai na karfafa kuma yace ashiru alayya ayyuhal jama'a sai da umar ya miƙe ya jawabi waye ya miƙe ya jawabi na karfafa da mutuwa? to amma duk mutane da mutane makka ne har yanzu mutum bai da ne bai magana eh da annabi ya yi da mutanen madina an sa in an kawo mai hari cikin madina za su kare shi amma in wajen garin madina ne bai shafe su yanzu cikin garin madina ke ko wajen garin madina to ga kuma annabi na so ya sa su yaki ya saba wa kan a girman da aka manzon Allah ya sake cewa shiru yi ayyuhal jama'a kusa me faru sa'ad ibn mu'adh ne yace ka annaka ta'adina ya rasulullah yace ga alama ne da mu mutanen Madina kake so ka ji ta bakin ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce kwarai ta bakin mu nake so da ji domin wannan yakin ba kan sa a girman da ku sabon abu sabon lamari ne yace ya rasulullah laqad amanna bika watan ta kanata ha wa amanna annama jita bil haqq ya manzon Allah mun yi imani da kai mun gaggata ka mun yadda da abin da ka zo da shi gaskiya ne yace ya rasulullah mu da ke ganin mutanen Madina a shirye muke da zaka kwashe mu gaba daya ka ce mu tsumbula cikin teku a yaƙi yace za mu tsumbula a cikin teku da mu za'i yace inna la subrun bil har wa suddaqun bil kitab mu da kasan mu nan gurin a wajen yaƙi masu haƙuri ne mun san matsalar yaƙi da wahala ba san ƙeƙe ne ba amma masu haƙuri ne yaƙi ba bako ne a wajen ba yace ya rasulullah a wajen karawa ba mu taɓa gudu muka juya da baya ba ba ka mu ba sai yanzu kana annabin Allah kai ne babban komanda ta ce aka ya rasulullah kami a haka wani ya sake miƙewa miƙida da yake cewa ya rasulullah la naqulu laka kama qala banu isra'ila wa Musa. izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun walakin naqul izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun yace ba za mu fara maka yadda bani Isra'il suka ga da Annabi Musa ba suka ce je ka kai da ubangiji ka ku yaki mu muna nan zaune mu abin da zamu ce kai da ubangiji ka ku yaki amma tare da mu za a ci gaba da kara shi yasa Allah bai taɓa ba wani annabi sahabbai masu kima da daraja masu ladabi da biyayya kamar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka kara duk da wayannan sahabbai naka da yadda ka da wannan magana ta yi wa annabi Musa ta tara masa hankali yanzu karshe sai kuma wajen ubangiji qala rabbi ya ubangiji inni la azlimu illa nafsi wahid yahuda wannan gaba dai sun bijire mu ba wanda nake da tabbas kan shi daga kaina sai dan uwana haruna mu kada ta ji annabi yace fa faruq bainana wa bainal qawmil fasiqin ya Allah kai hukunci tsakaninmu da mutane fasikai nan ka raba yana nufin kai hukunci nan da kuma Allah ya hukunci Allah ya ce tunda abin ya zama haka inna ha muharramatun alayhi daga yanzu an haramta musu ba za su shiga gari ba haka suka rika dimuwa arba'in da salatin yajibuna fil arab sai da suka shekara arba'in suna dimuwa a cikin sahara tsawon shekara arba'in da samu garin da za su zauna a timuwa kawai ake yawon mafi yawan bani isra'ila gaba a wannan timuwa suka mutu duk yahudawa da nan suka wuce annabi harun da kansa ana magana a yanzu. wasu malamai sun ce annabi musa ma a cikin tihu a wannan tihuwar ne allah ya karbi rayuwa arba'in da sarrafa ya tihu da kila lokacin da suke ta mutuwa a cikin yaki abin zai dani annabi musa allah ce fala ta'ata ala al-qawmi al-fasiqin kar kai bakin ciki dan bala'i ya samu inda suka fita daga yi wa allah biyayya umarnin Allah suka fita suka zama fasikai sai su bi umarnin Allah to fala ta asa kada kai ne kada kai baje jini kun ga wannan kalma ta fala ta asa ita ce wacce Allah ya karanta mana cikin ayar da ya karanta mana a halin yanzu to in ka hada da wannan ayar da Allah ya karanta mun samu wurare guda uku ko to wuri na hudu shine cikin suratul hadid inda Allah ya ce ma asaba min musibati ma asaba min مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب لا نعم. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير واي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الله madaukin sarki da ya magana akan musiba da ke aukuwa cikin al'umma Allah ce ma asaba min musibatin fil ardi babu wata musiba da za ta auku a cikin kasa هو Allah wala fi anfusikum ko a cikin rayukan cikin ta auku maka ba shakka da ko dan ka ya mutu ko ka fare a zabe ko ka nemi aure ka rasa ko kai kasuwanci baka ci riba ba kai asara a ko dan a tabe karya ba gaba baya ba ce kuma ba bace Allah ya ce illa ni kitabin min qabli an nabra'a kamin mu halici wannan musibar ta zo ta ku a cikin mu tana rubuce a lawul mahfuz da Allah madaukakin sarki Allah ya ce inna zalika ala Allah yasir lalle wannan mai tauki ne a wajen Allah me yasa Allah ya faɗa muku wannan magana Allah ya ce kai la ta'asau ala ma fata. saboda kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku in ma ta kaje ta rasu kar ka tsaya kai ta bakin ciki haka Allah ya hukunta dan ka da rasu kar ka tsaya kai ta bakin ciki kai asara a kasuwa kar ka rure ka fadi a zabe kar ka rure ha musiba ta same ka mota ka tayi accident kada ka rure kada bakin ciki ya ta ka shine kai la ta'asau ala ma fata wannan kalma ta likai la ita ce wacce kalma ta fala ta asa ala qawlil kafiri. malamai suka ce a cikin alqur'ani mai girma wayannan wurare guda hudu su ne wannan kalmar ta zo da wayannan sigogi kuma a duka wurare guda hudu ma'ana guda ɗaya take bayarwa shine ma'anar ne ma'anar bakin ciki shi yasa wannan aya da Allah ya karanta mana Allah ya ce fala ta asa ala qawlil kafiri. kada kai bakin ciki akan mutane kafirai duk bala'in da ya samu ya fada mu kyale su suka dangoro saboda su suka yi wa Allah kafirci sai Allah ya ce mai gaba da rama إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كان القرآن من جرمان البنش أولا لكم ما ماشي يزون عير العالم ما يكرر شعبنا تازول لدى مدى من أشياء القرآن من جرمان amma ko ina sigar da ta zo da shi da ba sigar ta zo da shi ne nan guda aka ce innal ladina amanu wal ladina hadu sai aka ce wasabiquna ba sabiqina ba sabiquna sannan aka ce wannan tsara ha sai aka sa sabiquna ta shiga tsakanin yahuda da nasara sai sabiquna ta shiga tsakanin ko to akwai irin da ake su bakara amma su bakara ba da wannan sigar ba innal ladina والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إن الذين آمنوا والذين هادوا أو تسيأك والسابقون anan kuma ba a ce wasa biyu ba sai aka fara cewa wannan tsara sai da aka kawo nasara sannan aka kawo to duk wasa biyu a ce aka a nan kuma sai aka wuce da jama sai aka ce wa wasabiina sai aka ce me wasabiina sannan aka ce man amana billah sai idan kana cikin suratul hajj har yanzu akwai irin ta da kuma wata siga da ba irin wannan ba الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا من إن الذين آمنوا sai aka ce wallazi da me hadu daga nan sai wa maimakon a ce sabiquna sai aka ce me Ina kamar da aka kawo na suratul bakara ko sai dai mamaki na suratul bakara na bakara sai da aka kawo na tsara tukun aka kawo Ina. nan kuma sai da aka kawo ina sai aka kawo aka kawo na tsara sai kuma aka sake tsaro wasu da dama wasu sai aka ce wal majusa a cikin wancan ayoyin guda biyu duka akwai majusa babu majusa sai aka ce wal ladina ashraku a wani sai akwai wanda biyu a kiran ku in ba sauƙaƙe wa Allah bai shi za ka iya haddace wannan da gida kiran kuma kowace in ka bata ba haka take ba ba haka take ba Allah ka kara wa karantar Al-Qur'ani daraja mu ba da ka sa mu cikin al'umma Al-Qur'ani mai girma Allah ka sa wannan Qur'ani ya ce mu na da tashi sai Allah ya ce innal ladina amanu tashi ba shi gaba da wa'azi wanda ya shirya ya ce Allahu akbar a saurara hadari ya taso mu ba mutane dama su samu damar isa gida ba tare da ruwa ya jika su ba